gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim hawa kulu yar cikin badala kashi na goma sha biyar mama da yake ta san zancen madina tuntuni nan da nan ta ci magani Fuska a gimtsa ta ce shi ma ai ya sani. Tana nufin abba profesa. Ta ƙara da cewa ko ba yarinya da ka kusa kashe kanka a kanta ba, saboda ubanta ya wulakanta ka. Yarinya da ka zauna shekara bakwai cikin tuzuranci babu aure saboda an hana ka ita. Sakamakon cewa sun raina arzikinmu da mutuncinmu. Ita ce ko ba ita ba? Sarami ya shiru, gabansa da zuciyarsa sai wani irin faɗuwa suke. Tsoronsa Allah, tsoronsa kan mama ta ƙiyarda da maganar Madina. shi kam da ya shiga uku. Dan idan har ba Madina ya aura ba, babu shi babu aure a duniya, ya faɗi a zuciyarsa. Abba ya ce, Lelan Abba, rabu da mama, yi min cikakken bayani. ‘Yar attahir sauran ɗinkin da na sani da gaske? Ina nufin na ISDB. In haka ne kenan jika alƙalin alƙalai Habibu sauran ɗinki kenan ko? Sarame ɗan samu ƙwarin gwiwa da fata, domin a murya Abba kawai yake jin wani irin farin ciki na sanin iyayen Madina da yi. kamar zai yi na'am da magana shi kam. E abba, su ne. Autarsa ce, Dr. Madina Attahiru. Ya faɗi muryarsa babu karsashi. Sannan ya ba abba tarihin Madina da iyayenta kamar yadda ya ji daga bakinta. Da kuma na rayuwarsa a jidda ita da mahaifinta da 'yan uwanta maza. Inda a can aka haife su ita da wasu daga cikin yayin nata. Da yadda mahaifinta ya raba su a baya. Yanzu kuma su da kansa suka neme shi, ba shi ya nemi Madina ta dawo masa ba. har da yadda ya dinga share ta don kada ya koma mata, duk ya gaya musu komai, da kiransa gidansa da dadin nata yi, domin ya ba shi haƙuri da uzurinsa na hana shi aurenta. Amma abin mamaki, duk da wannan labarin da Saram ya ba mama, ta ƙi saukowa ko kaɗan, ta ƙi ta karɓi zancen Madina da hannu biyu, musamman da ta ji waya aure an ɗaura Madina, amma bata tare da mijin ba, ya rasu. Sai ta ƙara tuburewa da zancen, inda cikin mamaki take faɗin Sarham, kai kuma inda Allah ya da kai kenan saboda soyayya? Bazawara, wadda ta yi ta ba, za ka ɗauko kana saurayinka wanda bai taɓa aure ba? Bazawara fa, kai kuma saurayi. Ni ban yadda wai bata je gidan mijin ba, sun dai rufe ka ne kawai don su sayo mata matsayin budurwa. Shi yasa ko laifi aka ce ka bari? Kai kuwa saboda Allah, mai madina nan take da shi, da sauran mata da kake gudu suna rububinka ba su da shi. Abba ya ce, Mimuna, har gobe biki san so ba na ga alama. Ƙyalerai da abin da ya afi ga so. Aure kuma ai ba ƙasƙanci ba ne, daraja ne. Haka mutuwar miji baya nufin daraja ka ta ragu. Ni ban ga laifi a nan ba, don yarinya ta taɓa aure. Shin manzanmu ba da bazawara ya fara ba? Yarinyar nan 'yar manyan mutane ce, kuma 'yar babban gida. Sama da abin da ya fi haka ma za su iya cewa kafin su ba da auren 'yarsu. Aka ce tuwon girma, me ya sana mamimuna? Ko yanzu ba don ta rasa miji ba ne yasa suka bashi. A'a, ya ci darajar soyayya ne kawai, Allah kuma ya tsaga cewa ita ɗin rabansa ce. Mama ta yi shiru, amma ta ƙi gamsuwa. Ta ce ni dai kawai ko ‘yar shugaban ƙasa ce bai dame ni ba. Tunda suka raina arzikin mu tun farko, ni ma na raina mutuncinsu. Saboda ba su yi amfani da iliminsu ba, don wallahi ba yaban kai ba, sarham ɗina ya wuce raini. Tunda Allah ya bashi addini, nasaba, ilimi da basira, to ya gama bashi duk wani arziki na duniya, ko da ko akan jaki yake yawo. Do aka yi wa mama dariya. Abba ya ce, ta ɗan farin? Shi kike wannan zaƙewar a kansa babu fulatanci? Ina fulatancinki ya tafi ne? Ta yi fuska sosai, ta ci laya. Ta ce, ko rabin farko ne shi ba ɗan fari ba. Ina son abuna yadda suke son ‘yarsu ko ma fiye. Sa ɗauko su ɗin kwano su bashi? Ina dalili, da gatansa shi ma da komai. Abatun yana danne dariya sai ce, Barista memuna. to ya zaki Tun da shi ya ji ya gani yana son leftover ɗin nasa a haka. Saram da bai ce komai ba kansa na ƙasa, kamar ya ce ƙasa ta tsage ya shige, amma ya ji ciwon kalmar na ta an bar masa su ɗin kwano. Ta ƙara rura wutar kishinsa a kan auren Madina da AVM alƙali, duk sai ya daina ɗokin auren ma, Madina ta ƙara ba shi haushi. Amma baya jin ruwa da iska zai fasa karɓa auren Madina, ko da ta haihu goma da AVM ne, wanda ke nufin so na haƙiƙa yake yi wa Madina. abba da Hajiya Kulu suka yanke shawarar wanda za a tura sauran ɗinki daga waliyan Sarham don gabatar da zancen auren. Don ita ma Hajiya Kulu ta yi na'am da zancen ɗari bisa ɗari, don kuwa ta san kakan Madina farin sani mara gayi alƙalin alƙalai, wanda ta ce zira'arsa ne kaf suka samar da sauran ɗinki. A daren Abba Profesa kwana yana lallashin mama cikin dabara da soyayya irin ta manya a kan maganar auren Sarham. Ya ce mata abu ɗaya za ta duba kawai, sanda Sarham yake wa Madina. idan ta duba wannan to sai ta sa wa ranta salama dan shi ya lura san da sarhama yake wa madina mai yawa ne tunda har iya kwashe shekarun nan babu aure saboda rashin ta kuma jin ta auri wani kafin shi bai sa ya ce ya fasa ba ita kuma mama irin iyayen nan ne masu kishin 'ya'yansu wannan san da ake faɗin yana wa madina shi ya fi komai ɓata mata rai dan a tsarin ta, san ba ta son sarhama ya auri macen da san da yake mata zai zarce wanda take masa ko wadda za ta zo ta canza masa ɗabi'unsa da alaƙarsa da su. A ganin ta san da yake wa Madina ya yi yawa, har ya zarta na ta san. Ba don haka ba, ai da yi da ta auri wani kafin shi ba. Tana tsoron kada Madina ta yi amfani da hakan, ta bautan mata da shi, ko ta wahalar mata da shi. Tunda ta zame masa rayuwa ɗungurugum. Doda ta san Sarham jarumi ne akan komai nasa ko a cikin maza, kuma tsayayyen namiji ne tun yana yaro a kan ra'ayinsa. amma tana tsoron wannan matsayin san da yake yi wa Madina. Haka Profesa ya samu ya lallaɓa ta, don shi kaɗai ya san abin da yake zuciyar mama. Ya nuna mata idan bata cire kishin matar Sarham daga ranta ba, za ta zubar da girmanta, kuma za ta sha wahala, da matsayin kowacensu daban a wajensa. Ya roƙe ta da kar ta zama fitanannin iyayen mijin zamani masu tsanar sarakansu babu ƙaira babu dalili, kawai don yaransu na son su. Dan da ita ma ba haka hajiyar gadon ƙaya ta yi mata ba, Duda ta san san da abin yi matuƙar yi mata. Da haka ya samu ya lallaɓa ta, har da ya samu lagwanta, ta amince a je a kai kuɗin auren, ta kuma saka al'amarin albarka. Washe gari waliyar Sarham suka tafi sauran ɗinki, suka da da albishir mai daɗi na cewa babbanta ya ce juma'an nan za a je a ɗaura auren a babban masallacin juma'a na Kano. Dan su sun shirya tuntuni su suke jira dama. Suka kuma faɗi irin karɓar mutunci da saukar girma da aka yi musu, wannan ya ƙara sako da zuciyar mama. Iyayen Sarham sun gabatar da komai har sadaki ga kanin baban Madina tun kafin Juma'a ta zago. Kuma baban Madina yana ta ƙara jaddada a kanin shi ta waya ya gaya musu shi baya karɓar lefe. Sadaki da kuɗin aure kawai yake amsa. Wannan ma ya ƙara sanyaya wa mama. Juma'a na zagayowa aka ɗaura auren. Don dawowarsa Najeriya, Sarhan bai samu nutsuwa ko ta kwabo ba. Sai yau da aka ɗaura aurensa da Dr. Madina Attahiru bayan sakuwa daga Juma'a. mahaifinta da duka ‘yan uwanta maza hudu sun samu halatta ɗaurin auren. Madina ‘yar dangi ce gaba da baya, kasancewar auren zumunci ne a tsakanin iyayenta. Sun kuwa nuna hajaramla zumunci da kara. Danƙonsu da ƙwarƙwata su zure a soran ɗinki sun yi dafifi a main house ɗinsu don halarta yinin bikin Madina a ranar da aka ɗaura aure. Iyayen Madina su ya kamata a kira masu Kano, ba kuma wai sarauta ce da su ba domin iyayenta da danginta na uwa da na uba waɗanda duk abu guda suke. sun kame duk wasu madafan iko na Kano. Sai bayan ɗaurin aure ne da ya samu ya huta ya samu nutsuwa bayan mutane sun watse. A daren ɗaurin auren ya samu ya zauna da Sumayya yana tambaya ta ya labarin sa Hauwa da Inna. Da fatan dai tana zuwa tana gano masa su da baya nan, kamar yadda ya bar mata sallau. Kuma da fatan duk wata tana kai masa saƙon da yake aikowa ta hannun Surayya. Ya tsare ta da kaifaffin idanunsa, ganin yadda tun bai gama magana ba, Sumayya ta shiga cikin ruɗani da damuwa. Na farko dai ita ma ta mance da su Hauwan. Ba ta ƙara tunanin zuwa ƙofar na isa ba tun bayan tafiyarsa. Na biyu ga abin da Sarayya ta yi, wanda ke nufin dukansu sun zama masu laifi ga bayya. Sai dai a ce laifin suri ya take nata, wato sawun giwa ne ya take na raƙumi. To amma ta kwana da sanin halin bayya, baya so ya maka tambaya wadda a wurinsa mai muhimmanci ce, ka zuba masa na mujiya, nan da nan zai harzuka. Sai dai ta dabarce, ta inda inda tana in ina. Tana son cewa ba ita bace Sarayya ce, tana kuma son kare Sarayya. Kawai sai jikin shi ya bashi babu gaskiya a cikin al'amarinta. Ko kuma wani abu mummuna ya faru da su inna a bayan tafiyarsa. Gabansa ya mummuna faduwa. Ya fuddo wayarsa ta tafi da gidanka daga cikin aljihun gaba farashar da sawa gambari, wadda ta sha maikon sabunta. Ango sosai dai. Sai walƙiya yake a cikinta. Ya sa ɗan yatsansa ɗaya yana danna wa Sarayya kira. Tana amsa ya ce ta same shi a ƙaramin falon mama. Tun daga jin kiran, ita ma sarai ta hau numfashi. Ta san ta gama ɓarewa. A lokacin suna tare da wanda za ta aura a harabar gidan, wato injiniya Aliyu Barde, wanda ɗan abokin babansu ne. Iyayensu ne suka haɗa su. Aliyu ya fahimci hankalinta ya rabu gida biyu tun bayan amsa wayarta. Ya ce me ya faru ne a waya? Amma sai ta ɗauki excuse daga wajensa kan yaya doctor ne ke kiranta. ko zai bata minti goma? Injiniya ce ai tafiya ma zai yi, don akwai inda za shi, da haka sai sallama kawai. Sai wajen jibiya sake dawowa, saboda a lokacin ma an sa masa rana aure. Bayan sun yi sallama ya tafi, Saraya ta taka zuwa cikin gida. Tana tafa salalau salalau kamar kaza da ƙwai fashewa a ciki. Saram ya gaji da jiran shigowarta, ya miƙe zai biyo ta yana huce. Sai ga ta nan ta shigo. Dan kafin ta zauna jefa mata tambaya, kamar yadda ya wa Sumayya. game da saƙon su ina da yake turowa ta akaunt ɗinta duk wata. Yau shekara uku bai taɓa fashin turowa ba. Wanda ya ce a riƙa kaiwa mutanensa na ƙofar na isa. Sarayya ta yi zuru-zuru, ta yi wuƙi-wuƙi da ido, ta yi masa shiru. Idris ya rage mare ta, don baya son kai halin ko in kula in yana maka magana da a wurinsa mai muhimmanci ce, kai kuma ka yi shiru ka zuba masa idanu kamar tsohon maye kana kallonsa. Da kyar Surayya ta motsa baki, cikin rawan murya ta ce am sorry yi doctor ta ƙara da cewa a, am so sorry sorry for what ya tambaya cikin mamaki sumayya kanwarta wadda ta soma hawaye ganin yadda ransa ke hauhawa wajen ɓaci tun ma kafin ya ji laifin da sarayyan ta yi masa ta ga ba su da mafita banda ta gaya masa gaskiya Da haka ta ce bayya magana gaskiya ko so ɗaya bata taɓa bani komai ta ce in kai musu ba sai ranar da ka zo take gaya min ai kayan kwalliya take saya da kuɗin. Ni ma kuma ban taɓa zuwa duba su ba, wallahi na manta hanyar gidan sam. Lokunan nasu ne wallahi suke rikitar da ni, don haka dukkan mu mun yi laifi bayya. Muna roƙonka idan ka tashi hukunta mu, to kai mana sassauci a hukuncin, ba don halin mu ba. Kai mana uzuri don ajizanci irin na kowane ɗan adam. Sarama ya kasa magana don takaici, sai raba ido yake a kansu su biyan. amma kalamanta na ƙarshe sun yi tasiri sosai a cikin zuciyarsa. Ya ci zafata bakinsa kaɗan, yana kallon sa da lamsassun idanunsa. Kada ma Suraya ta ji labari, wadda ta kasa zama tana daga tsaye har lokacin, amma ƙafafunta rawa suke. Da kyar Sarham ya haɗiye miyau, cikin sanyin murya ce na guda biyu, waɗanda nake matuƙar so, su ne suka ci amana ta haka? Sumayya ta ci gaba da hawaye tana faɗin wallahi bayya babu ruwana. ba ta ma taɓa gaya min ba sai ranar da ka dawo. Ni na hau laifin na rashin zuwa maka ne kawai, da kuma rashin taya ka kula da abin da kake so a bayan idanunka, wanda ko kaɗan baka cancanci hakan ba daga gare ni. Kamata ya a ce ko kare ka ajiye don kana son shi, ya kamata in kula maka da shi a bayan idanunka, balle mutane 'yan adam. Na yi kuskure bayya, amma na tuba, ka karɓi hanzari da uzurina. ajizanci ne na ɗan adam da mantuwa Na tuba bayya ba zan sake ba. Samaya ta durƙusa a gabansa da ɗaga hannayenta cikin roƙo, hawa yana bulbula. Ita kuma Saraya ta kasa kare kanta, amma haƙiƙa yau ta ji kunya, ta kuma yi nadama a lokacin da ba ta da amfani. Wato lokacin da ko ta ba da saƙon ba zai masa amfanin komai ba tunda ya riga ya dawo. Gashi ta san ta wa ɗan uwan nata yanzu saboda rashin amana. Ko da bai faɗa ba, bai kuma doke ta ba. Mama ta shigo da sauri jin kukan Samayya tana tambayar su me ke faruwa ne. Cikin ƙololuwar sarewa Sarame ce mama, kin gansu, su duka sun ci amana ta. Mama ta ce kada Allah ya nuna mu ranar da zan haifi ɗa mace amana ɗan uwansa. Sun da yi kuskure wanda babu wanda yake sama da aikata shi. Ka yi haƙuri Sarham ka yafe musu kaji? Duda ban san girman laifin ba. Sarham ya dubi Sarayya. Sarayya, idan abin da kika yi kyautatawa ne ga zumunci na da ke, na gode, Allah ya saka da alkhairi. Ke kuma Sumayya biki min laifin komai ba, amma daga yau na san matsayina a wajen ki. Na kuma ga ajin da kika ajiye ni. Tunda ba za ki zama min ‘yar uwar da bayan raina za ta kula da haulata ko abin da na bari ba. Sai ya sa kai kawai ya fice. Magwallatan har motsi yake don tsananin ɓacin rai. Ba tare da ya tsaya wa mama bayanin laifin da suka masa ba. Ita ko mama gaba ɗaya an sa ta a duhu. Ta rasa gane komai. Sai da Sumayya ta share hawayenta ta gaya mata komai cikin murya kuka. mama ta kasa tuno mutanen da ake matsalar a kansu. Ta san dai ire-iren jama'a sane da baya rabo da kyautatawa, da irin jajiba-jajibansa, amma hakika ta harzuka da abin da Suraya ta yi wa yayanta. Ba ta san ko suwaye waɗanda yake turo kuɗi duk wata ba tun daga Jidda, ba kuma tare da ta damu da ta sanin ba, amma tun da har ya ɗauki tsawon shekaru uku yana turo musu kuɗi, duk wata bai taɓa mantawa ba, to masu muhimmanci ne a wajensa. kasancewar ta san halinsa akan son taimakawa mutane da kuma kyautatawa na ƙasa da shi da marasa lafiyansa sai hakan bai zame mata wani sabon abu a cikin halayen nasa ba ta ci gaba da faɗin da gaske wannan cin amana ne kuma zai fi baƙanta masa rai ne kasancewar mutane mafiya kusanci da shi ne suka yi masa ta dube su cikin fushi ta sake cewa a duniyan nan in ɗan uwanka ciki ɗaya bai riƙe maka amana ya rufa maka asiri ba idan ba za ku kashe ku rufe kai da shi ba ba tare da ko iyayenku sun ji ba waye zai maka? Sanan da wa za ka yi a duniya? Da wa za ka aminta? Ki yi kuskure Sirayya. Ba ɗan uwa irin naku ake baɗa a ƙasa a idanu ba. Saboda shi ɗin ɗan uwa ne har ɗan uwa guda har da rabi. Ko in ce yayin da babu irinsa. Ko don san da yake muku da kulawarsa da kyautayinsa a gare ku. Sirayya ta gama duk wata nadama da mutum zai iya a lokacin da ya san bai kyauta ba, aka kuma an karar da shi. Cikin kuka ta ce, Mama don Allah ki ba shi haƙuri. na tuba na bi Allah na bi shi zan biya shi daga kuɗinsa da zarar na fara aiki dama ban kashe da niyya ba zan biya ba kawai ya zo ba notis ɗina ne na yi niyya in bada ta kai masa kafin lokacin zuwansa wallahi zan biya shi mama ta harare ta tana faɗin ta baya ta rago duk abin da zaki biya shi yanzu ba zai karɓa ba ko ba zai masa amfanin komai ba saraya an yi bokon banza tunda shi ya koya miki san abin duniya kayan kwalliyar banza kayan kwalliyar wofi saboda Allah da mai iyayenki suka rage ki banda san ƙyalenki na banza da wofi da kika dora kanki tun shigar ki jami'a da san lalle sai kin haɗa kafada kin goga da kawaye da suka ɗauki ƙaryar rayuwa suka dora kansu kullum ina nuna miki reality akan barin siyan abubuwan nan masu tsada da suka fi ƙarfin aljihunki ko na iyayenki amma kina ganin ni kamar kai na bai waye ba saboda bana siyan turare designers humra su uhud har ni zaki nuna sanin ya kamata a kan rayuwar duniya surayya Yaushe aka haife ki har kika yi wayewar? Mama ta yi ta faɗa ta inda take shiga ba ta nan take fita ba. Dama tana cike da halin sarayya kan irin tsarin rayuwarta mai tsada. Faɗan da Saran bai tsaya ya musu ba don ɓacin rai. Shi mama ta yi musu ta wanke sarayya tas, wankin babban bargo. Sarayya dai sai haƙuri take bawa mama ganin ta fi Sarham ɗaukar zafi akan al'amarin. Aka ce ɗan uwa rabin jiki, ganin yadda duk ta muzanta, sai ta koma baiwa ƙanwata ta samayya tausayi. Sumi ta ji kamar amai da laifin ya koma kanta. Ya ta a ci gaba da yi mata faɗan ita kaɗai. Ta koma ta ta suka ta ba mama haƙuri da roƙanta kanta ba shi haƙuri in ya dawo. Sun yi alƙawarin ba za su sake yin kuskure makamancin wannan ba. Su maye dai ta ari laifin saka yafa shi tare da 'yar uwarta. Sarham Ko da ya fita cikin zafin rai, mota abansa Peugeot 504 ya ɗauka. Don saukarsa da ita yake amfani kasancewar bai sai tasa ba. ya fige ta a guje ba tare da ya san wajen zuwa ba yana dai so ya yi nesa da gidan don shi kansa ya san bai iya fushi ba baya son 'yan ƙanan nasa su ga irin fushinsa mara kyau Dole ana cewa mutum mai yawan fara'a ne amma in yi fushi kamar zawayi yake musamman akan sarayya da baya son wasu halayenta sai ya samu stiyarin motar nasa da sarrafa shi ya ɗauke shi ya hanyar titin da zai sada shi da ƙofar na'isa yana tafe yana gaya wa kansa ya yafe wa sarayya duniya da lahira ya yafe mata amma hakika ta rage wa kanta matsayi a idansa. Kuma autin ɗin da ya niyya fita da su zuwa dam, don taya ta mana kammala digiri, ya gaya wa kansa ya fasa. duk da mama ta ce za ta ba shi haƙuri in ya dawo, amma hankalinsa duka bai kwanta da fitarsa cikin fushi ba, da kuma ganin tsawon lokacin da ya ɗauka bai dawo gidan ba. Ya isa ƙofar na isa da yamma Malis, ya karya kan motarsa zuwa titin da zai kai shi lokon sa Hauwa, yana tafe yana tunane-tunane a kansu, ko a wani hali zai same su. ko Hauwa ta gama makarantar sakandare yanzu? Ko yaya suke rayuwa haka babu tallafin kowane namiji? Ko babansu Malam Bilyaminu ya dawo? Ko yaya idanun Hauwa? Allah masani. Bai san me yasa zuciyarsa ta damu da al'amarinsu ba, take kuma daraja su. Yana ƙara sa damuwa a ransa, in ya tuna a hannunsa Hauwa ta karɓi shaidar makanta da lasisinta. Daga zuwa neman magani, ya ja mata jangon. Shi ya san da a ce ba shi ya mata aikin nan ba, ba zai damu ba don an samu mushkila. har gobe kuma yana kasa yafe wa kansa akan kan makancewar Hauwa. Ya ki cire abin a ransa, Dole ya san ƙadara ta ce, shi ma kuma ba yin kansa ba ne. Amma har gobe, Sarham yana ganin negligence ɗinsa ne, wato sakacinsa da rashin iya aikinsa. Su suka janyo har hawa ta kai ga rasa idanta completely. Haka tun da ya tafi Jidda yau shekara uku, bai taɓa manta da su ba kullum. Har Allah Allah yake a yi albashi don kawai ya tura musu. Rana ɗaya ce baya tana su, tare da yi musu addu'a da fatan alkhairi. Ya san kuma kuɗin da yake aiko masa daga albashinsa zai ishe su ɗan ƙananan buƙatunsu na yau da kullum da makarantar Hauwa. Bayan mota abban tasa da ya tuƙo, shaƙe yake ƙan da tsaraba su inna rankata kaf. Waɗanda tun daren jiya ya saka su a mota yana jiran ya samu nutsuwa ya je kofar na isan. Ya yi ido huɗu da innarsa safiya, don ba Hauwa yake wa ba, inna yake wa. E mana, Hauwa da ba ta son sa, kuma take ƙullace da shi? Hauwa danja, hawa hukuma har sabuwar waya nokia karama ya siyo ina da alƙawarin yanzu idan ya koma jidda kai tsaye zai rika kiransu idan har hawa ta kammala sakandare da kyakkyawan sakamako ya fara tunanin bincike akan yiwuwar ci gaba da karatunta a jami'a idan har haka mai yiwuwa ne zai nemi dai wanda zai kocin ɗinsa akan ilimin visual impaired ba zai koma jidda ba sai ya tabbatar rayuwarsa ba ta da wata matsala ta zama stable kuma hawa na kan turba ta tafiya zazzafan ilimi wanda shi ne kaɗai zai zame mata gata a duka na rayuwarta, a matsayinta na mai nakasar da ake kira mutuwar tsaye. Tabdija. Anya ko Dr. Sarham ka san me ke ƙasan zuciyarka? Kai kanka ka san me kake yi ma kuwa? Ba dangin iya, ba na baba, saboda kawai kayi aikin ido an samu matsala? To bari mu ga har iya ina za ka yi wa Hauwa kulu rakiya. Yanzu dai kana tunanin ta gama sakandare, za ka raka ta zuwa jami'a. daga nan kuma sai ina. To ku dai ci gaba da kasancewa da ni don gobe ma da labari. Eh gobe da labari kuma so kusa sha labari. Eh labarin duniya baya